Shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC a kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar kasar kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio za kuma iya jin mu ta yanar gizo a hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Muhammad Hafiz Baballe tare da ni Zahra Aminu Fage. Kamar yadda aka saba a duk ranar Juma'a shirin yau da gobe kan tabo abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishadi da dai sauransu. a yau takwas ga watan Janairu na shekarar 2021 mun samu bakuncin Aisha Ahmad Suleiman 'yar wasan polo. ka ce dai yau mun samu babbar bakuwa kenan. Haka ne Zahara, wakiliyar sashen hausa ta samu tattaunawa da aisha yar wasan polo mace ta farko mai buga wasan arewacin najeriya to masu sauraro sai ku kasance tare da shirin yau da gobe ba tare da bata lokaci ba bari mu je ga tattaunawar wakiliyar sashen hausa a kaduna binta ibrahim da aisha ahmad suleiman masararo mu da sake saduwa da ku a cikin zaurinmu na yau da gobe a cikin wannan makon mun yi babban bakwa wato bakuwa ce wadda ba a saba jin irin ta ba musamman a yankin mu na arewa inda za a samu mace wacce take mai kamar maza in zo yin hausa sukan ce wai yayi kwari da bakani ba. amma fa mu wannan ba ma bancin da kwari da baka da take da shi da dokin hawa ba kowa nake magana a kai ba illa Aisha Ahmad wata kasance yar wasan dawaki wanda ta kware kuma take gogayya da sauran mazaje akan wannan fannin Malama Aisha Ahmad barka da zuwa sauran mu na yau da gobe. Barka dai na gode. So Aisha Ahmad wadda aka fi sani da Blackish mai doki wato sunanta na wasa za ta gaya mana takaitaccen tarihinta akwai kuma yadda ta samu kanta a cikin wannan wasan na wanda aka fi sanin mazaje da yi wasa ne wanda ba na rago ba. Aisha Ahmad ya labarin na ya fara ni. To dai sunana Aisha Ahmad Suleiman kuma an haife ni ne a garin Kaduna. na girma a garin kaduna na yi makarantuna daga nursery har zuwa secondary school inda na graduating a nan kaduna sai da na gama makarantuna ne na samu admission a can benin republic na ke karatu yanzu a takaice dai kan hawa doki dai ba abin da za a ce an tsinta ni cikin tarihin 'yan gidanmu ko wani abu ni ce kawai na je na ji sha'awun farawa na fara ba abun gado ba ne ba gado na yi ba ba kuma na ga wani na yi a zuri'an ba na ya bani sha'awa accidentally ne na je na kalli wasan na ji ya shiga raina har na fara koya har izuwa yanzu nake bugawa to kin ce haka nan kawai wato kin dai je ne sai abin ya faɗo miki cewa kai bar gwada mm-hmm. amma to ta yaya kika tsinci kanki din a cikin harkar wani ne ya ce miki to ga hanyoyin da zaki bayan da abin ya baki sha'awa a form kika siya kika fara ko ya al'amarin ya fara eh to gaskiya yadda na faɗa dai ba wai na san da wasan ba ne tuntuni ba kuma na ga ana yi a gidanmu ko ni abu wani na yi ya bani sha'awa ba kallo na je na yi kallon ma ba wai na so in je in kalla ba na ɗan bi wasu abokanai na ne muka je muka kalla su ɗaya har na kalli wasan na ga yadda suke yi abin ya burge ni so tun lokacin tun wasan da aka buga kenan a kaduna nake magana shekarun bayan da suka wuce tun da na kali wasan na ga ya burge ni sai na ce to zan koma aka gama buga wasan tournament din a lokacin so bayan an gama buga wasan sai ni da kaina ba wani ya raka ni ba ni da kaina na koma tan filin murtala suka din kenan na je da na je ma ba wanda ma na sani ma kawai na je ne ina kallon dawakin abin na kara bani sha'awa mm. so fortunately enough ne na haɗu da wani wanda ake ce ma Hussein Muhammad shi na haɗu da shi ban san shi ba bi sani ba kawai Allah ne haɗa ni da shi ma dai zan ce ya kai ni har stables inda ake ajiye dawakai gidan doki kenan inda shamakai suke kula da dawakai na kara ganin dawakin na ji abin ya ƙara shiga raina sosai na furta mishi na ce mishi ai ni ina so in fara ya ce to ai ne coach na wato beginners kenan wanda za su fara matakin farko matakin farko sai na ce mishi to ni ina sha'awa ya ce zan iya mata fa ba sa yi na ce a'a ai ban taba sanin mata ba sa yi ba na ce me shi zan yi so nan ya ce in dawo washe gari mu fara koya da shi dokin shi saboda ba ni da dokin kaina to yadda na fara komawa kenan yana koya mu a hankali a hankali har ya kai ga na fara buga wasanni To wato abun mamakin mutane da yawa su dauka cewa shi wannan wasa na dawaki kamar sai ya rima da ƴaƴan sarakuna suke yi. To kuma kin ce da ma ke ba gado ban sani ba ko kina da jinin sarauta ne kisa kan suka yarda da ke. A'a ni ba ni da jinin sarauta ni kuma ba gado nayi ba. kuma dai gaskiya yawanci an fi sanin masu sarauta ko masu kuɗi haka ko masu arziki da eh, buga wannan wasa saboda kakin san da abin da ya da doki ba karamin abu ne. kudin ciyar da shi ne. Eh, kula da shi komai da dan tsada amma ne gaskiya ni ba jinin sarauta ba ne ni kuma ba gado na yi ba hmm. kawai na tsinci kaina ne a ciki to a wannan wasa na dawaki shin a sana'a kika dauke shi ko kuwa abin sha'awa gaskiya ban dauke shi a sana'a ba abin sha'awa ne kawai na je gani ina so kuma ina yi ban dauke shi a matsayin sana'a ba to akwai mata da yawa a cikin wannan wasan na dawaki ko to gaskiya dai a yanzu dai babu mata amma ina fatan nan gaba a yanayin yadda nake gani dai ina ina inspiring eh, mutane eh, a yadda nake ganin ina burge mutane na tabbata nan da wasu 'yan shekaru za ki ga mata da yawa sun taso kuma kenan ki kaɗai ce wace a wannan faɗin kaduna da ke yin wasa da dawakan nan gaskiya dai a yanzu dai a arewacin najeriya dai zan iya cewa ni kaɗai ce saboda babu wata wanda take yi a yanzu dai haka. Eh ko da kun fita ma waje zuwa wurin gasa ba kya ganin mata sai dai an ganin mata sai dai an kallo kai. Kalubale gare ku sauran mata. <laughs> To menene shawarar ki game da mata da suke son su yi wannan wasan shin akwai wa'ansu matakai da hanyoyin da za su bi dan yawanci kalubalen yana faruwa ne daga gida kila ana tsoron kada iyaye su ce a'a. da gaske. Eh, ko kuma wanda zai aure ta da ce a'a ta tunda ta iya tuɓin shi hawa doki eh. za ta yi ɗaukar shi a sama tana nuna Allah tana kawo kasa <laughs> kisa sai kuma san tsoron da yake sa matan suke wani masa eto eh gaskiya dai doki shi shi a yi yawanci zaki gama ba ma matan ba akwai mazan da har mazan masu na tsoro da yake to dabba ne ne wanda yake da rai nashi zaka iya sa shi ya yi ya ki ba mota bane da duk yanda kai da shi zai abu ne mai rai so da yawanci zaki ga mutane suna tsoro saboda ba kowa yake da zuciyan gaskiya gashi karfa yawa da girma saboda an faɗa eh, doki yana da karfin mutane arba'in kuma ba kananan mutane ba hmm. so kin ga sai mutum wanda yake da zuciya kuma wanda zai iya yi kuma ba na ganin laifin mata in ba sa sa kansu ba su sha'awar yi saboda gaskiya abu ne wanda yake bukatan zuciya wanda ke tsoron bera kuma ai <laughs> to shine amma dai na san dai ni kam nan gaba insha Allah za a samu matan da za su yi involving kansu a cikin wannan wasa. To kin yi magana akan shi kan shi doki da yanda yanayinsa yake ga shi yana da karfin wani. To wato kenan akwai ilimin da mutum zai samu tukuna na yadda za a sarrafa dokin kafin mai fara hawan sa kenan. A to gaskiya dole sai da ilimi ai. Dole wannan dama har doki sai da ilimi sai da dabara. Saboda kowa ya sani ba wai abin da zaka iya jan shi ya ja ba ne kawai jin ka yake mhm. ilimi ne ai kake amfani da shi ba dabba ne da basira zaka iya jan shi ya ce maka a'a zaka iya hagu da shi ya ce shi ba nan zai ba dama zai yi oh. so da ilimi ne zaka dawo da shi ka shi yayi abin da kake so yayi ba wai yana yi dan yana so yi bane kawai ilimi da basiran da zaka sani so dole in ka fara hawa doki ka koya hanyoyi na sani yadda za ka sarrafa doki mhm. kuma ba wai dokin da kake hawa ba kawai a'a ka san yadda ka yi da yau ko ina ka je aka baka doki ka iya hawa saboda ko da yaushe ba dokin da ka saba hawa ko ba dokin da ka koya a kan shi ka samu hawan shi kullum ba yanzu ni dokin da na koya doki a kan shi ma ina ji daban da hawan shi an kusa shekaru ina ba zan ko aka in an bani shi yanzu ba zan iya hawan shi ba saboda ya min karami oh. amma a lokacin shine daidai da ni saboda ina koya kuma shi ya koyar da ni abubuwan da ya kamata in sani amma a hankali a hankali sai na fara fin karfin shi na ga yana min karanci bai bin abin da nake so saboda karami ne so haka ne da a hankali a hankali zaka koya da har zai kai ga lokacin da zaka hau dokin da baka san shi ba ma baka san daga ina yake ba kuma ka hau shi ka sarrafa shi ka mm. yayi maka abin da kake so kuma duk ilimi ne da basira. Wato kin ce yanzu wato dokin da fara haƙo. kenan dai dokunan ma girma girma ne karfi karfi eh, ne. Hawa hawa ne To. Eh. To amma um, a matsayin ki na mace yar mm. arewaci da kima musulma ba za a rasa kalubale da kika fuskanta ba a lokacin da kika fara wannan wasan daga gida daga wurin abokan aiki maza tun da ba su taba ganin mace ba ga kawayenki da sauransu yi mana bayani akan abubuwan da kika fuskanta kafin har zuciyanki ya dake ki zama a wato wani na gwanaye a cikin wannan harkar? Eh to gaskiya kalubale kam na na na fuskanci kalubale da dama ina kan fuskantar kalubale da dama ma a yanzu ma haka. A lokacin da na fara gaskiya ban sa wani a na ba. ban ba ma ban ma yi wani tunani ni na yi tunanin mata da yawa suna yi to sai kika fada eh sai na fada ni na yi tunani yadda nake da sha'awa sha'awan abin dole ba za a rasa matan da suke da sha'awan abun ba so da na fara ban sa a rai na cewa ni kadai ce mace ba amma a hankali a hankali to kin san yadda ka faɗa arewacin najeriya dai kin san mutanen arewa abinda ba a saba gani ba mm. so na fuskanci kalubale kafin ma fara da na fuskanci kalubale daga gida saboda kin ga ba abin gado ba ne mm. ba kuma ta abin da aka to kuma kin ga a matsayin da ke tattare da shi so da farko dai gaskiya na ba wai sun sa hannu ba ne but then a hankali a hankali na fara fahimtar da su kuma suka ga kan hanya kike ko ki dan tsanna ko ki bude gida ba a jike ba ki wuce ki gaskiya da farko haka na fara amma dai daga baya dai gaskiya sun zo sun sani kuma cikin ikon Allah suka yi amince gaskiya sun amince shi yasa nake ba mata shawara kada wanda ta sa kanta a cikin abin da iyayenta ba su amince ba gaskiya saboda ni a lokacin ma da na fara magana gaskiya ban gaya musu ba saboda na san abin da za su tunani kai tsaye dai ba za su yadda ba sosai da na bi da dabara a hankali a hankali na fahimtar da su ga abin da ni nake so yi nan sha'awa ce kuma ba yanda zan yi kuma wai ba wai eh dole yana da hatsari but then zan iya samun hatsarin ma in suka hana ni. Ko a cikin gida ne ma. Yawa ko a cikin gida ne ma hatsari ba sai a mota ba. So a hankali hankali na fahimtar da su kuma gaskiya sun fahimta. Kuma gaskiya maganan gaskiya sun bani um, go ahead nasu goyon bayan nasu har yau gaskiya sun bani goyon bayan kansu sai kuma kalubalen da nake samu ta fannin mutane irin mutanen da suke magana haka dai zage-zage dai cibitinci dai kam duk wannan na gani gaskiya na ji na gani na ji na gani sosai ba irin maganin da ba a faɗa ba ni na mace ne ba mutuwa tashi a fili ga mutane dai haka mutanen da baka sani ba ma wani zubin ina hawa doki ina wucewa haka sai ka ji mutane suna magana wanda ma ban sani ba a can fili ma misali eh ba kuma wani laifi a a saboda ina hawa doki wasu kuma na nan a irin social media platforms na mm, mm. sai ki ga suna dropping ka wasu comments da ba daɗin ji mm. amma duka gaskiya ni dai kan ban taɓa sawa a raina cewa zan nake so ba don yawwa ba kuma ba wai an sa ni dole ne sai na yi kuma ba don su nake yi ba in yi ba su ke jin daɗi ba hakan kwanciyar hankali na ne kuma ban waji da nasu ba gaskiya ban ji da nasu ba kwata a kawaye kuma definitely an samu kalubale ta hannunsu saboda za ki ji wani ai aisha ta fara kaza kaza ni ba zan kara mata magana ba a hada wanda suke daga eh, wancan da ke sosai ma kuwa sosai eh, haka sosai ma kuwa so duk na fuskanci kalubale tsakanin su <laughs> kam eh? sosai shi romeo din nake aka da shi a a ni kam dai ba lokacin ba a fara romeo and juliet din ba tukwa a a lokacin da amma gaskiya daga baya dai nan ma na samu kalubale saboda kin ga ba kowane to yadda dai ka faɗa arewa ne so mentality namu na nan arewa gaskiya daban ne yawa a lokacin na samu famin da suka ce a ah, ai so za su karbi wani take hawa doki ba kawai don eh, hawa doki haka to kin ga kam ba zai yi ba to shi romeo din sai rage ko kuma shi aka canza wani romeo a a <laughs> aka dai rabu gaskiya Allah sarki shi wannan da iya cin ba sai aka samu wani sabo wanda ya fahimci yadda al'amarin yake <laughs> gaskiya to kin gani akwai ne gaskiya da dama ba a magana so amma shi wannan romiyan da muke tare da shi yanzu mun riga mun zai zuciyarsa muna nan ya fahimci ne bai hawa doki yake nufi ya ba duka shi zaki iya yi ba A'a a'a wasa ne kawai eh gaskiya wasa ne kawai ai jadawali ga mafi yanzu ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Bari mu koma ga tattaunawar binta da Aisha Ahmad. Wasan doki wa'in suna alakanta shi da wani abu ne na halitta kenan eh. wanda jinin ki ya haɗu da shi wannan dabba na dokin eh. ba a magana ko ido ko ka haɗa. Eh. Sai ki kawai kina son ki hau kuma zai iya miki ladabin da bai ma wani masta shi ba wato fili ne shi sai ta mamakin rana ɗaya kin haushi kuma kin iya jiya eh, shi wallahi sosai haka ne da gaskiya ne na su yan sun da suke faɗa eh gaskiya shi doki dama yana da wannan abun idan yana da me ake cewa akwai relationship na mutum da doki mm. kin gani alal misali haya yanzu dai akwai akwai sosai wannan lokacin halittar ba a akwai alaka kamar magani taka zaka ji haka akwai alakan nan gaskiya saboda kin gani misali haya yanzu dai banda dokin kaina amma yawanci dai a stables inda nan gidan doki na murtala square eh, inda ake a ajiye su yawanci kullum ni yanda nake yi lokacin da na fara hawa ina je dukansu sai na bibiye na shafa musu kai kakin gane irin abubuwan na gaggaishe su yawa hmm. so ko da ba hawan su nake ba hmm. ko da ba dokin da nake hawa ba na saba da su so duk sai ga duk lokacin da na shigo filin in akwai wanda ya gani sai ga yana ne haka yawa thank you hmm. idan ya gani ko yana so ya zo sabo kenan na gani ta yawa eh akwai wannan gaskiya tsakanin doki da mutum in ka saba da su ne wannan to um, kin ce har yanzu ba ki da dokin kanki eh kuma akan ce ai doki wai yana da tsada na ce to ban sani ba ko ya kai kudin rago <laughs> yana da tsada gaskiya doki yana da tsada sosai yana da tsada hawa hawa ne gaskiya mm. amma dai a yanzu dai mutuna dai son doki mai kyau dai na polo haka dai dan manageable doki haka mm. za a iya samun kamar na 500,000 haka shi ma wato rabin miliyan rabin miliyan ba a ci ba a sha ba a miƙa rabin miliyan eh, rabin miliyan kenan amma ka kinga daga rabin miliyan din nan har miliyan 30 miliyan 40 za ki samu doki ki ce mun yan uwa na fulani ya kamata kawai su koma kiwon doki <laughs> wallahi ka akwai kan da tsada sosai To in kin samu dama a matsayin ki na macen nan wanda kuma kika hanga kika hangu cewa arewacin Najeriya nan ne mm. ko da akwai wato a cikin zuciyarsu yake wanda suke son su yi wasan nan mm. saboda wa'annan alubalen na al'ada da na addini mm. ya tattakura wa'insu abubuwan mm. in kin samu dama aka baki dama ka ce miki aisha to yanzu ki filin naki ne ta yaya ke ganin za a yi a janyo sauran mata da me da me ke son ganin an canza don mata su ma samu filin shiga sannan ke din ma wani mataki ke son ki ga kin kai a wannan wasan na dawaki eto eh, akwai abubuwa da dama da ya kamata a caccanza a yanayin wannan din saboda na farko dai to mentality dai ba za a iya canza yanayin tunanin mutane ba ba za a iya canza ba amma dai ya kamata a ce ana encouraging ba ma mata ba kawai har da mazan yawa kamar ni alal misali da a ce ina na kai na kai karfin da zan iya za iya bin shawara na ko zan iya yin wani abu gaskiya zan janyo mata da dama zuwa wannan wasa wato wannan kayatarwa ne ko kuwa saboda ni ban fahimci don musamman me kike ji idan kina irin wannan no wasa ne wanda yake da yake kara wa mutum courage karfin ba ma na jiki ba hali thank you karfin eh. hali haka wata jaruma yawa abu ne wanda idan kana yi hmm. kai kanka zaka dinga jin kawai Allah ne ya baka hmm. ba wai karfin ka ne ba gaskiya Allah ne kawai ya baka kuma Allah yawa kuma Allah ne kawai yake tsare ka ni kamar yanzu alal misali idan bana wasa idan na zauna a ina kallon ana wani wasa ni eh. kaina ina jin ya nake yi a cikin filin hmm. kai da kake cikin filin ba za ka sanin kana going through irin risk din nan ba wato wa'annan hatsarurruka da kake eh, eh. da kake ko kwana da shi kan sosai ma kuwa so idan ina kallo idan ina kallon wasan daga waje mm. in ba ni nake ba na kan doki ina kallo kawai ina kallon da suke san dinga mamakin kawai Allah ne yake Allah ke tafiyar da al'amarin wallahi ba karfin mu bane Allah ne kawai saboda abu ne wanda yake bukatan ba karamin jarumtaka yake bukata ba ba karamin zuciya yake bukata ba hmm. saboda mutum yayi saboda kin ga ba wai wani abu ya rike mu kan dokin ba daga mu sai likafan mu likafan shi yana iya yawa shi kan shi zaren yana iya tsinkewa oh, shi kan shi zai iya tsinkewa shi kan linzamin da ka rike ma zai tsinke kuma in ba linzami ba doki ta za ka yi kontrolin doki so abu ne gaskiya wanda yake um, gyara yanayin tunanin mutum yana kara hmm. wa mutum basira ba ma akan yanayin wasan ba akan yanayin zamantakewanka da ma al'umma gaba daya saboda za ka na dinga ganin ikon Allah akai akai halit dabba ne ya yi dabban da ya fi karfin ka ba wai ba wai abin za ka iya tsaya ka ja da hannun ka bane ya tsaya balle ni mace so kin ga abu ne da yake bukatan wannan yake bukatan basira sosai so imagine na janyo mata da dama cikin irin wannan ala um, wasa za ga in fact arewa gaba ɗaya ma za ta na dinga improving saboda yanayin tunanin mace ma zai canza abubuwa da dama da za ta iya ba yanzu yadda aka raina arewa ma za a dinga ce ai mata kuɗi suke so no in kika fara za ki ga ke kanki can du abubuwa da dama da maza suke yi ba wai karfin ka bane kawai basira ne Allah yake wa mutum saboda mata da dama man ku a yanar gizo na ina ganin messages da dama daga wajen mata wanda suke sha'awa ina gani sosai sosai kuma sai ki gama akwai da wanda ma suka samu suka yi min magana kenan na san akwai da dama da basu min magana ba amma suna so kuma ba wai abin tsoro ba ne ba kuma laifi ba ne yawa da dama sai ki ga iyaye ne suke hana yaran su cima burinsu saboda abu ne na ban sha'awa abu ne na gwanin sha'awa ba abin tsoro ba ne ba laifi ba ne ba kuma wai a addinance an hana ba ne in za a iya ma tunawa annabi ma ya faɗa abubuwa guda uku wasanni guda uku da ya halasta addini da wasan takobi da wasan doki da wasan miji da mata kuma kin ga a wajen wasan dokin bai bambance ya ce a akar mata su yi ba saboda a hadisai ma ya fito inda mata masu gwagwarmaya an sa mata masu hawa doki ba kuma haramun bane ba kuma abin da in ka yi zaka fito da tsiraitin ka bane ko ni da nake hawa da hijabi na nake hawa nake buga wasanni na so kin ga ba haramun bane a je malamai sun faɗa na yi kaina kafin na fara sai da na yi tambayoyi na ba haramun bane saboda haka ya kamata iyaye gaskiya su taimaka akan mace ma dinga wani abin da ba ba ba yi bane shi yasa sai ki ga rate na ma abubuwa da dama da ke faruwa arewa musamman akan mata ma sai karuwa yake mata masu shaye-shaye mata masu iskanci dai da sauransu sai karuwa yake to duk wannan din rashin aikin yi ne ga inda energy su za su yawa hana su so dole su zama na wayward yawa amma ni da dama mata suna min magana suna so su kuma nan gaba na san ina da karfi gaskiya zan yi encouraging mata su fara wannan wasan saboda ni kaina ya taimaka min maganan gaskiya. To Aisha shekara ki nawa kina gabatar da wannan wasan na dawaki kuma a cikin wannan wasan naki akwai lokacin da ka taɓa samun kanki cikin hatsari wato kin faɗo daga kai? Eh to na kai shekara hudu ina yin wasan nan kenan mm. shekara na hudu kenan kuma gaskiya eh na dan samu wasu hatsari haka na taɓa faɗowa faɗowa dai gaskiya na faɗo amma ba wai sosai ba kuma dole ne dama haka eh to akwai wanda na ji dan ji jiki gaskiya akwai faɗo wanda na dan ji jiki then ina samun sauki kuma na ci gaba dama dole irin wannan za a dan samu hatsari ko yaya ne hmm. kuma tun da na fara dama na sa a raina ko farkon faduwa na ma sai da na tashi na ta alhamdulillah na ji na gani kuma shi haka ake ji hmm. so dole za a samu irin haka ai dama za a samu irin hatsari amma dai kawai a koda yaushe ana fatan kai ya zama na very serious hatsari dai hmm. gaskiya to da ƙarshe malama isha ne fatan ki a game da gaba daya wasan nan a arewacin najeriya gaskiya ina fatan a samu ci gaba ba wai babu ci gaban a yanzu bane a'a akwai dan abubuwan da ya kamata a dudduba yawa akwai abubu taimakon da ya kamata a yi a arewa ya kamata a ce misali a samu wani riding academy haka kai abun abun ya koma musamman arewa ya koma kan kawai masu kudin da masu sarautun mm, su ne kawai suke yi mm. kuma gaskiya bai kamata ba yanzu ni da misali babana bai da kuɗi ni ba mu bayan sarauta bane sai in ce kan in sha'awa kenan ai Allah na sawa mutum abu ne a zuciyar shi ba dan wai dole sai kana da sarautan ko kana da kuɗin bane ko ma kowaye ne zai iya tashi ai ya ji sha'awan yi shikenan sai ya ce ba zai yi ba saboda bai da kuɗi ko bai da sarauta hmm. so su da suke da kuɗin ya kamata su na dinga taimakawa mutanen da suke da sha'awa amma ba su da ƙarfin gwiwan yi ana taimaka musu saboda kowa da ra'ayin shi ra'ayi kamar riga yake kowa da nashi kowa da wani na wata na can ita ba ma kula ne a gabanta ba kwallo take so ta yi hmm. so ra'ayi haka ra'ayi yake daban-daban to da yawanci a comments ina gani ana cewa ra'ayi riga in aka yi postin maybe hotuna na ko wani abu to gaskiya ra'ayi ne ni ban da sha'awan kwallo ni yanda yanki ban kallon kwallo so mutane da dama na gani saboda ina polo ina ina to a'a ni ba haka nake ba so da yawanci idan na sa tamfa na fita aka gani sai a ce a ah, dama kina sa tamfa to ina sa duk da zan je in ko kasuwa zan je hijabi ne ke sa ina shiga na yanda ya kamata so saboda ina son polo bai kasance dole bai canza ni ba kwata-kwata bai canza ni ba kwata-kwata ina yin abuna na mata in zan jan hau doki na san zan jan hau to da yawa da hijabi na ma nake hawa doki sai sa babban hijabi lokacin da nake training da hijabi zan hau doki na in in training ina in dawo gida ba ma zaka san doki na je na hau ba hmm. so bai canza mun komai ba kawai ra'ayi ne ina so ne shi yasa nake yi to iyaye kuma ba wani jan hankali za a yi domin su ba 'ya'yansu dama dan wani wasa da suke matukar ba sabo ne na ubangiji a ba su dama su yi uruciya ce dan wani lokaci idan an hana matashi ba eh. a lokacin da yake cewa sai na yi kwarai da gaske gaskiya kamata iyaye gaskiya su duba ma yaran su maganin gaskiya sai ki ga yara da dama wani zubin musamman ma sai kika lokacin hutu ba makaranta ba islamiyya kowa da musamman ma ga lokacin da ake yanda ake ta strike a Najeriya din nan mm. to ba abin da mutum yake yi amma sai ki ga a lokacin ina da abokanai da dama amma maza ne wanda suka yi min magana lokacin dan strike din nan da aka dan yi ai suna so su fara hawa doki akwai wani ma har ya ma dan kware yanzu gaskiya mm. kin ga yayi amfani da time din shi bai ce zai je a ah, shi ba abin da zai yana gida yau abi abokanai na aje nan ayi waye ayi to kin gani amma sai ya dan yi tunani ofi tun da ga abin da yake so ya yi to gashi yana da opportunity din yi dama can tun asalin yana da sha'awa mm. amma bai da lokaci to kin ga yanzu ya dan samu lokaci ya samu ya shayo kan iyayen shikenan sai ya fara hawa to at least kin ga ya using time nashi ya yi learning ya koyi wani abu sosai wanda zai amfane shi ko yaya ne so ya kamata gaskiya iyaye mu dan duba ma yaran mu muddan dai abu ba abin da haramun bane ba abin da yaro zai lalace bane ba abin da zai kai yaro ga halaka bane gaskiya kamata a duba a a taimakawa yara a basu su yi abin da suke so su yi don saboda dan kankanin lokaci ne ba wai wani wannan bane nan gaba ma sai ki ga yaro daga nan ma ya tsinci kara tsintan wani abin da zai dan sa shi ci gaba a rayuwa ya ƙara engaging kanshi a ciki ya da dama kam ina da trophies da medals kamar guda sha hudu ina da awards da dama gaskiya na ciciyo kofi kam a tournaments daban-daban da na buga kenan kuna fitawa cikin wajen garin kaduna yeah ina na buga a port harcourt na buga a mina na buga a kano na buga a kaduna da ƙarshe ai malama aisha muna godiya da wannan dama da ke haba mu ka tattauna muka kuma fahimci wannan wasa na dawaki ya gode masu sauraro abin da ya sawwaka kenan a cikin shirin yau da gobe na wannan satin yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokin aiki na da da gabatarwa wato muhammad hafiz baballe da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin da julie lagos gresham da ta haɗa mana shirin baki ɗayansa. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC ke sallama da ku. aihu